This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da safiyar yau litinin. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na safiyar yau litinin 15 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Mahmud da kanin labaran. To Aisha manyan jami'an Amurka a nan Washington DC na ta faɗi tashin ganin an kaucewa yaduwar rikici a yankin gabas ta tsakiya yayin da shugaban ukraine ya nemi kasashen duniya da su haɗa kai don dakile abin da ya kira ayyukan ta'addanci da iran da rasha suke aikatawa sannan za ku ji cewa a karan farko bayan leverkusen ta lashe kofin gasar bundesliga ta jamus kanan labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji irin fargabar da kungiyoyin rajin kare haƙƙin 'yan jarida suke ciki bayan da jami'an tsaron niger suka kama wani ɗan jarida mai rajin mulkin demokuraɗiyya. kama dan jarida abu ne wanda ke gwada lalle ba a da niyya a girka demokradiyya a sa mutum a kara kin shi ya zan faɗin iyakar bakin shi kamar ganin muke kamar asuwa ba dan jarida tsoro abu ne ya firgitar da mu sannan za a ji cewa kungiyar BBOG tare da al'ummar Chibok sun buƙaci a kwato sauran 'yan mata 82 da suke hannun 'yan Boko Haram tare da raba wasu da ke tare da tubabbun 'yan Boko Haram a matsayin mazaje. yaya wani iri aure ne wai binda muna zo in gwamnati zai faranta mana rai shine gwamnati ya yi bincike waɗanda suka yi so called suna ci zarafi mu nan akan cewa akan aure to gwamnati ya bincika mana yaya wannan abu ya faru mata. kamar kowace ranar litinin yau ma sarfilu na tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zai dora ne akan zargin da ake yi wa sarkin lere da hannu a bacewar wani dattijo a leren to amma kafin mu kai ga duk waɗannan yanzu ga mamud da labaran duniya kashi na farko To jama'a assalamu alaikum. Manyan jami'an Amurka a nan Washington DC na ta faɗi tashin ganin an kauce wa yaɗuwar rikici a yankin gabas ta tsakiya bayan da Iran ta harba wa Isra'ila wasu jirage mara matuka ɗauke da ababen fashewa da makamai masu linzami a wani lamari da ba taɓa gani ba. wani jami'in amurka da ya nemi a sake sunansa ya ce akwai bukatar a ɗauki mataki akan iran dangane da waɗannan hare-hare sai dai a maganar da suka yi ta karshe da prime minister benjamin netanyahu a daren asabar shugaban amurka joe biden ya fito karara ya faɗa masa cewa akwai bukatar a yi taka tsantsan a kuma bi lamarin da dabara domin a kaucewa ɗuwar rikicin musamman idan aka yi la'akari da cewa hare-haren na iran ba su taɓuka komai ba Whether and how the Israelis will respond, uh, that's going to be up to them. We understand that. Kakaki a fada White House John Kirby ne ke cewa ko ta yaya Isra'ila za ta mai da martani wannan ta ne. muna kuma mutunta hakan amma dai shugaba biden ya fito karara ya faɗa masa cewa amurka ba za ta shiga yaƙi da iran ba kuma baya so yaƙin ya faɗaɗa amma dai amurka za ta ci gaba da taimakon isra'ila don ta kare kanta jami'an isra'ila sun yi kememe sun ce lallai za su mai da martani sai dai an samu rabuwar kawuna a tsakanin mambobin majalisar da ke kula da al'amuran yaƙi a ƙasar kan lokaci da kuma yadda ya kamata a mai da martanin dama dai iran ta sha alwashin mai da martani bayan wani harin da ake zargin isra'ila ce ta kai a ofishin jakadancinta da ke siriya a ranar 1 ga watan afrilu wanda ya halaka mutum bakwai ciki har da wasu manyan kwamandojin kasar biyu isra'ila bata tabbatar ko musanta kai harin ba a gefe guda kuma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi allah wadai da hare-haren jirage mara matuka da iran din ta kai kan isra'ila yana mai cewa ya zama wajibi duniya ta haɗa kai ta dakila haɗin kan rasha da iran duba da yadda suke yada wato abin da ya kira ayyukan ta'addanci cikin saƙon da ya wallafa a shafin x zelensky ya kara da cewa waɗannan hare-hare suna barazana ga ɗaukacin yankin kamar yadda ayyukan rasha ke ƙoƙarin haifar da wata babbar matsala zelensky ya kuma alakanta lamarin na isra'ila ta fuskar yadda ake kaiwa ukraine hare-hare da jirage mara matuka da iran ke kerawa wadanda ake kira shahid da kuma makamai masu linzami harin na iran na zuwa ne yayin da dakarun rasha ke ƙara kutsa kai yankunan da ke hannun sojojin ukraine lamarin da ya sa ƙasar take yekuwan neman ƙarin tallafi daga amurka According to Sirsky, Russian forces are actively attacking Ukrainian Wakiliyar kamfanin dillancin labarai na AP ta ce dakarun Rasha na ƙara kai hare-hare yankunan da ke ƙarƙashin ikon Ukraine, akalla a wurare uku da ke yankin gabashin Donetsk. Ƙasar Sudan ta cika shekara ɗaya cif da fadawa ƙangin yaƙi wanda ake yi tsakanin dakarun ƙasar da sojoji na musamman da ƙasar ta kafa a baya. yakin da ya barke tsakanin isra'ila da hamas a yankin gaza ne ya disar da rikicin na sudan wanda ya halaka ɗaruruwan mutane masu ayyukan agaji sun yi gargaɗin cewa ƙasar na gab da fadawa ƙangin matsanancin yunwa rotanni kuma na nuni da cewa an katse hanyoyin samar da abinci yayin da ƙungiyoyin agaji ke nuna damuwa kan yadda ba sa iya kaiwa ga yankunan da yakin ya fi kamari mafi akasarin 'yan gudun hijirar da ke tserewa yakin na sudan kan samu mafaka ne a chadi inda sansanonin 'yan gudun hijira suka cika makil There is, um, Mai aikin agaji Marie Jose Alexander kenan take cewa akwai cututtukan da ake samu a ruwa da dama waɗanda ke yaɗuwa a sansanonin kamar amai da gudawa saboda cunkoson da ake samu a sansanonin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. rahotonmu na farko zai kai mu jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida suka bayyana damuwa bayan da jami'an tsaron jandarma suka kama Usman Tudu wani dan jarida mai rajin kare demokuraɗiyya kuma mashawarcin tsofaffin shugabannin ƙasa Isu Muhammadu da Bazum Muhammad ba tare da bayyana laifin da ya aikata ba sai dai wasu suna kyautata zaton cewa baya rasa nasaba da wani rahoton da ya yi a shafinsa na facebook washe garin juyin mulkin na kasar niger ga wakilin muryar amurka sulimu mune barma da karin bayani a yammacin asabar ɗin da ta gabata ne jami'an tsaron jandarma suka kama fitaccen ɗan jarida usman tudu suka kuma kai shi ofishinsu da ake kira brigade recherche da ke nan birnin yamai lauyansa ahmed maman da na tuntuɓa ya tabbatar min da faruwar wannan lamari gaskiya ne a jiya hukumomi sun kama usman tudu eh, kenan eleman na gendarmerie ah, yana cikin gari sun je sun kama shi eh, don sun kai shi a can brigade de recherche ta gendarmerie tun ajiye kenan yana can hannun nasu kawo yanzu ba a bayyana dalilan kama wannan dan jarida ba wanda ya rike mukamin mashawarci kan harkokin sadarwa a zamanin tsohon shugaban kasa isu muhammadu aikin da ya ci gaba da gudanarwa a zamanin hamɓararren shugaban ƙasa muhammad bazum in ji lauyansa wanne ya kara da cewa ya samu ganawa da shi ba a samu aka mai tambayoyi ba ko ko a gaya mai zargin da ake mishi amma ana tsammanin cewa bisa wani ekiri ne da ya yi wani rubutu da ya yi bayan an yi juyin mulki wannan na samu na gana da shi eh, to bai tada wani hankalin shi ba tun da shi a wajen shi bai da wani laihi tunda dai hannun iko ne yake zai saurari menene ake nan ga duguma da shi da shi zai ba su amsoshin da kamata in Allah ya yarda eh hankalin shi a kwance a washe garin juyin mulkin da sojoji suka yi wa shugaba Muhammad bazum dan jarida mai rajin kare demokradiyya Usman Tudu a rubutun da ya yi a shafinsa na Facebook ya nuna rashin jin daɗin sa kan wannan al'amari da kusan ke neman zama wata al'ada a wajen sojojin Nijar hasali ma hujjojin da suka bayar wajen kifar da gwamnati ba su da tushe in ji shi abin da ya sa ake hasashen watakila wannan matsayi ne mafarin cafke shi gare amadu na daga cikin 'yan jaridar da ke da damuwa akan abin da ya faru da tudu kama dan jarida ba abu ne mai kyau ba ko wannan duniya da muke ciki kama dan jarida abu ne wanda ke gwada lalle ba a da niyya a girka demokradiyya ko ko ba a da niyya a sa mutum a karakin shi ya zan hudu iyakar bakin shi tunda zargin da ake mishi kamar gani muke kamar nasu ba kan jarida tsoro abu ne ya hirgatar da mu to muna roƙo eh, abun kai nisa in ma zargin da ake mishi ne wata takwas sun wuce wannan ba shi ne karan farko da wani ɗan jarida ke fuskantar fushin hukumomi tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli ba domin ko a watannin farkon faruwar wannan al'amari wasu mutane sanye da farin kaya sun dira gidan wata 'yar jarida mai fafutuka ta blog samira sabu suka yi awon gaba da ita kafin daga bisani ta bayyana a ma'aikatar tattara bayanan sirri lokaci kaɗan kuma bayan haka ministan cikin gida ya ba da sanarwar dakatar da ayyukan gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida ta ƙasa wato maison de la presse matakin da ƙungiyoyin kare hakkin 'yan jarida ke kallon sa tamkar wani yunkurin rufe bakin manema labarai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule da wannan rahoto har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga mamud da karashen labaran duniya To a jamhuriyar demokuraɗiyar Congo akalla mutum sha uku aka tabbatar da mutuwarsa sannan wasu sama da hamsin sun bata bayan da ruwan sama ya haddasa zaizayar ƙasa a kudu maso yammacin ƙasar kamar yadda jami'an yankin suka ce. lamarin ya faru ne da tsakar ranar asabar a yankin da ake kira dibaya labuwe da ke lardin kwilu zaizayar kasar ta sa bangon ƙasar da ke gabar kogin da ake kira kasai ta rufta cikin ruwa inda ta fada kan wani kwale-kwale da kuma wasu mutane da ke wanki a gabar ruwan gwamnan yankin felician kewe ya ce an ciro garokin mutum sha biyu waɗanda suka hada da mata tara maza uku da jariri ɗaya ƙungiyar bayan leverkusen ta lashe kofin gasar bundesliga a karon farko a ƙasar jamus magoya bayan ƙungiyar sun barke da murna a lokacin da alkalin wasa ya hura usur ɗin ƙarshe a filin wasan da ke birnin leverkusen mai ɗaukar mutum dubu talatin florian wicks ya ci kwallaye uku yayin da kungiyar ta fafata da veda bremen a wasan da aka tashi da ci biyar ba ko ɗaya a ranar lahadi duk da ta lashe kofin leverkusen na da kwantan wasanni biyar kafin a naɗe tabarmar wannan kakar wasa ƙungiyar ta leverkusen na gaban bayan munich da maki 16 a teburin gasar ta bundesliga gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotonmu na gaba zai kai mu Najeriya inda iyayen 'yan matan Chibok da aka sace suka bukaci a raba wasu 'ya'yansu da aka kubutar da tubabbun mazaje 'yan Boko Haram da ke zama da su a Borno ƙarƙashin kulawar gwamnati. Wannan ne jigon bukatar iyayen da 'yan gwagwarmayar ceto matan BBOG a taron tunawa da cika shekaru goma da sace matan da aka gudanar a Abuja. Nasiru El Hikaya gare ka. I and I hope you too. also. What are we demanding? gangamin da ya gudana dandalin unity ya samu halartar jigogin neman sako matan irin su tsohuwar ministar ilimi obi ezekwesili dr imam shehu aisha yusufu maureen kebrok da sauransu da suka jagoranci karanta sunayen mata 82 da suka rage a hannun 'yan ta'adda we demand a formal rebuttal and apology to all the families and the community at life for the illegal cohabitation encouraged muna bukatar buƙatar barranta da neman ahuwa ga duk iyaye da al'ummar Chibok don barin wasu daga 'ya'yansu na zama tare da wasu tubabbun 'yan ta'adda da gwamnatin Borno ta Bosu suke cewa su mazajensu ne. In ji babban shugaban al'ummar Chibok na duniya Dauda Iliya. nan take jagora kuma ɗaya daga iyayen matan in ki muta ya ce sam ba su amince su aurar da 'ya'yansu ga 'yan boko haram ba ba mu yarda da tubansu ba mu abin nan muna so gwamnati dama ta yi mana shine ya bincika ma yaya wani iri aure ne wai suna kirari wani auren gwamnati ya tabbat da muna so in gwamnati zai faranta mana rai shine gwamnati ya yi bincike waɗanda suka yi so called suna ci zarafi ƴaƴanmu nan akan cewa akan aure to gwamnati ya bincika mana yaya wannan abu ya faru na tukuna faɗe ne ba karami faɗe ba ma so amma kuma a cikin faɗe nan ko ƴaƴa goma mu suka haifa wallahi za mu rungume ƴaƴan nan za mu rungume ƴan matanmu ba za mu kisu ba kaunan da za mu yi musu ma zai fi da ƴaƴanmu wanda mu muka haifa malama rabeka samuel da yarta sera ba bata dawo ba ta ce gara a samu matan ko wani mataki za a ɗauka. Dan idan da na san tana hannun gwamnati ko ba a hannun wayannan mutane ba gaskiya ba zan damu ba zan sake zuciya don na san inda take mu din nan da muna kan jira har yanzu ba mu san inda suke ba fa kuma ba mu fitar tsammani ba yan kungiyar bbog irin su Amina Aliyu Usman da injiniya Shehu Abubakar na karfafa ba su ɗaya bai tsammanin samo sauran matan ba muna fatan insha Allah Allah zai maido su muna da wannan yakinin Allah zai maido su dan saboda duk abin abin da ka ce Allah zai yi ka riga da ka gama magana muna nan muna addu'a Allah ubangiji ya maido mana da su Allah ya sa suna cikin koshin lafiya wannan contribution ne da zamu basuwa cewa ba a manta da wannan zancen ba mu ma kafe ne muke yi saboda mu ma kanmu gobe zamu iya samun kanmu cikin wannan halin taron ya tabbatar iyaye biyu sun saduda da gano 'ya'yansu sun mutu inda BBOG kuma aka yi addu'a ga 'yan kungiyar sha biyar da suka mutu a tsawon shekaru goma ciki ko da jagoran 'yan cibok Abuja Sambito Zaya da aka ce ciwon ciwon zuciyar rashin ceto dukkan matan ya zama sanadiyar mutuwarsa a 2021 nasiru da malika ya murar amurka daga abuja nigeria you will not stop until your daughters are back and alive a gaida el hikaya yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe 1 da minti kimanin 15 na dare Kada a shafa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a www.voahausa.com kana ana iya zuwa adireshinmu na kafafen sada zumunta a Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da waɗanda suka gabata. yanzu ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau za mu ɗaura kan takaddamar da ke faruwa tsakanin fulani makiyaya da sarkin lere a garin lere na jihar bauchi ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel. idan watakila masu haro na biye da wannan shiri muna garin lere ne da ke karamar hukumar ta fawa balewa a jihar bauchi inda fulani makiyaya ke korafin mai garin da ake kira sarkin lere jamilu aliyu bawa na cin zarafinsu ta hanyar azabtarwa da kan kai ga samun raunuka har ma da yiwuwar rasa rai Fulanin sun ce akwai wani bawan Allah mai suna Ahmadu Isa wanda a baya rike sarautar sarkin baka kafin sarkin lere ya kwaɓe masa rawani. Kuma suka zargi sarkin da umarta 'yan banga da ake wa lakabi da Nobeli wato bawo beli. Suka kama shi har ya zuwa yanzu babu labarinsa kusan shekara guda kenan. Zargin da shi kansa sarkin ya musanta. Mai kana gambo mazaunin garin Lera ne ya faɗa wannan shirin cewa shi ma ya faɗa tarkon sarkin lere. Mai Kano Gambo sunana daga yankin lere. Me yake tafi da kai? Abin da ke tafe da ni shine ban sa ban sauka ba akwai wani lokaci cikin watan can da ya shige kwanan baya. Cikin shekaran da ya wuce kenan. A cikin shekaran da ya shige. Shine ne aka turo man wayancu jami'an tsaro da ban sani ba ana ce masu yau beli. Shi ne suka zo suka kama ni suna man tukuma tukuman da ban taba yi kuma da ban taba sani ma ba. Tuhume ka akan menene wai? Ba suna tukume ni akan ina kai ma a ina kai ma yankin nafin abinci ni kuma ban taba sani ma ina ne yankin nafin suke ba. To wane ne ke tuhuman ka da wannan? Ya wanda yake tukuma na shine wayanda suka kama ni wayanda aka turo beli To wa turo su? Eh sun ce sarkin lere da ba sun gaya min. To. sai aka yaya kuma da aka kama ka kama ni sai suka kama ni tana ta duka na sun buce ni sun daura ni da roba sun kare ma hannu an karya maka hannu eh an karya ma hannu da yata to eh ina tukuma na kuma ni ko har da Allah na ce musu ni ban sani ba har aka take sun ke to su ma su yi bincike sun tabbatar karya ne ba hakan bane sai eh, suka sake ni to suka sake ni sai aka kai ni asibiti kuma a ne asibiti kenan asibitin da aka kai ni asibitin da ko eh sai aka sake kuma eh aka mani jinya wannan guri to kuma su asibitin sun ce su ba su yi jinya ba hukuma dole sai suka turo suka mu muka nemo yan sanda suka zo suka sa hannu aka ci gaba da jinya na yan sandan daga wani gari aka samo su yan sandan da to yawa to daga nan su ma suka yi jinya daidai gwargwado suka sake ni hmm. shi asibitin sai ya sallame shi ya ce to su yan sallame suka kai to su je ni an sallame in je zan ga za a ɗauki na sai eh, na je za a ɗauki rufon na sai aka sake kuma aka turo wani tawagan kuma. Tawagan yan ba belin? Eh. To su yi mai kuma? Wayan su sake ɗauka na wayan su wani guri daban kuma ba wannan ba wanda da aka turo ba. Eh. Da daga nan kuma da aka sallame ni na je gida na ci gaba da jinya. Eh. Yawwa to ina gani kusan bayanin da ke tare kenan. Eh. To ba a dai same ka da laifi ba. Har da Allah ba a same da laifi na kwaya zarra. To yanzu menene kake so a yi? In eh, tsakanina da Allah ni na kawo maka wannan magana a shashin ku kuma kuna da karban hakke a wajen kowane bil'adan kuna dan bincike a kan kisan lallai ku karɓi hakkin shi kuma kar a kara masu ni dai damuwa na tsakanin da shi sarki ne. Ka jima garin lere ne kamar shekara nawa. Ni fa ba na jima waje wajen ne aka haife ni fa. Yawwa ba wai na jima wajen bayan ka ji na jima duk kamar zuwa ne mai. Eh. Yawwa. Ni wajen ne na sani. Daidai in tafi rani in dawo kowane shekara ina tafi rani in je da rani da dabbobi in dawo. Yawwa. Shirin ya sake koma ga Abdullahi Adam da ke zama shugaban kungiyar miyar ta Allah reshen garin Lere, inda aka tambaye shi dalilin da yasa suke zargin sarkin Lere da hannu a kamawa da batan tsohon sarkin baka sai ya ce. To abin da zai sa a yi tunani tabbacin cewa ya kamar shi ya yi hakan shine wancan samin dangantaka da ta wuce a baya sannan kuma inda aka zo bayan mun zo wajen hakimi ranar kwanaki hakimi ya ce mana to ta za mu bar wani ya zo da mota ya dauka mana mutum to sai muka yi abin da ake kira fulaku malere muka daina shiganta mu sai mu na fulani to a wannan lokacin sai wannan motar da da ta zo ta dauki wannan baban mm. sai ta koma ta shiga ta yankin raga na ta kama mutane biyu da aka kira mu Allah ya taimake mu muka je checking point din zol Allah ya taimake mu wayannan sojoji suka tare wayannan motocin aka fitta wayannan mutane guda biyu da aka da su su suke tabbatar mana cewa wayannan mutanen da suka je kama sun ce lalle sarkin lere ne ya haike su kuma lalle ba masu kaɗai ba amma ɗaya ya tafi sannan su ma yau nasu ya kare domin a wajen suna ce a kashe su ya an kashe shi kenan to ba mu san me suke nufi da haka ba amma abin da suka faɗa kenan to bayan sun akan fitowa kashe su ma kashe su daya babban sai ce a bari sai an wuce lere inda kuma suka zo wani waje da ake kiran su gidin shehu wajen suka raba kudin da aka babba su a yadda su suke gaya mana kenan sannan sun zo sun sauke wa ba su kudi sun ce sarki ne ya ba su sarkin lere eh akan su zo su kama masa wayannan mutane eh. to abinda su wayannan wayanda aka kubutar suka faɗa kenan eh. sun ce kuma yaran lere guda biyu su suka masa jagoranci suka je suka kama wayannan mutane eh to kaga haka in ka duba sai kai la'akari sannan su hatta yan yan wayanda suka zo wannan motar daukar nasa hmm. har ga Allah an masu tambaya wannan daren suka ce su sarki ne ya yake su sarkin lere ne ya yake su eh. wannan ita ce abin da eh akan a dauki wayannan mutane tsohon sarkin eh tsohon sarkin baka motan da ta dauki tsohon sarkin baka ita ce still ta koma ta je ta dauko wayannan mutane guda biyu domin a wajen an tare motar ta yi kusan wata biyu a wannan checking point din daga ba aka yi transfer na ta zuwa ga police headquarter da eh, commandant sojoji da ke tufa balewa shi komanda akwai lokacin da ya kira mu ya ce mu zo an dawo mana da mashina wayannan mutane biyu da dama aka dauka mu zo mu karbi mashina mu dawo su ma a basu mota to da muka zo sai muka yi korafin cewa wannan motar sakane da Allah muna tuhumar motar da dauka mana wannan tsohon sarkin bindigan shi Ahmadu Isa ke sai shi komanda shi to shi da bai san da wannan matsala saboda haka ba zai bada mota amma a lokacin ya tabbatar mana cewa eh, wanda ya zo karban motar shine bala bar ne ko balabar ake kiransa mm. wanda ya ce shi kantoma ne ya turo sa cewa ya dawo da wannan mashina ya karba masa mota to da komanda ya je ka ce zai tura abin ga police investigation mm. bayan watanni kamar biyu uku ba a tafi da ita ba sai aka kira maka ce mu zo mu karbi mashinan mu a shirinmu da ya gabata sarkin lere jamilu aliyu bawa ya yi watsi da zarge-zargen da aka yi masa har ma ya tabbatar da cewa a gudanar da bincike kuma matukar an same shi da laifi to yana shirye doka ta yi aiki a kansa wakilin abdulwahab ya tambaye shi game da kwabe rawanin sarkin baka da yi sai ya ce ni ne sarkin lere kuma ni nake da yancin naɗa sarkin bakan lere hmm. ni kuma nake da yancin sauke sarkin bakan lere matuƙa na da dalili a hukumance kuma ka'ida da tsari irin na sarautar ƙasar hausa eh. yawa e eh, to shi wannan mutumin ne daga baya sai ya ɓata aka rasa inda yake wanda yake ah. kuma ana zargin kai ne kasa aka kama shi kuma har yanzu ba gan shi ba ah. ai shi ma ba da bambanci da irin abin da na gaya maka akan sauran zarge-zargen da ake yi daga ran da ya bata yan uwan shi wasu daga cikinsu akwai wanda ya min waya ba na ma lera ma rana ya min waya ya ce min ga abin da ya faru ina kashe wayan shi na kira DPO na tafa na ce mishi ga abin da wane ya kira ni kuma ba wani bane shugaban mai yake Allah na lera ne na ce ga abin da shugaban mai yake Allah ya kira ni yake gaya min sai DPO yake ce min shi ma ya kira shi ya gaya mishi na ce to dama na dauka ba ya rikotin ba ne shine na ce barin gaya maka sai na ce mishi to amma kuna da masaniyan wata hukuma ta je lere an yi wani arrest ne sai ce mun gaskiya ba su da labari amma shi shugaban mai ta Allah ya ce mishi kamar ya ga 'yan bangan eh, zuwalle kamar da wasu motocin 'yan sanda suka zo suka yi saboda haka dai bincika a headquarters a bauchi command kenan to kafin yamman wannan ranan ko a garin wannan ranan ne sai nake zai raɗe raɗin an ce yan uwan shi suna zargin ni ne na sa aka kama shi to tun daga nan ban sake bibiyan hidiman ba tun da ni ma na zama abin zargi kuma tun daga wannan lokaci na zaman jira ranar da a hukumance da a kira ne a tuhume ne akan haka ni kuma watakila in gabatar da abin da na sani gwargwadon hali abin da ban sani ba kuma ce ban sani ba.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 a gaida sarfilu masu sauraro kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Noma idan ƙasa tana da abinci to duk sauran abubuwan biyowa baya suke amma idan ƙasa ba ta da abinci to ina tabbatar ma cewar ƙasar nan za ka ga tana ta tangal-tangal. mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a tsaye gona a yanki to ba za su iya ba saboda kowa na tsoron ya sai gona a zo a kame shi a ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe Ku saurari shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar Talata da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da kuma Chadi, karfe 3 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar ta BOA Africa a kan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma. tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. Madalla yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. manyan jami'an amurka a nan washington dc na ta faɗi tashin ganin an kaucewa yaduwar rikici a yankin gabas ta tsakiya bayan da iran ta harba wa isra'ila wasu jirage mara matuka dauke da ababen fashewa da makamai masu linzami a wani lamari da ba taɓa gani ba wani jami'in amurka da ya nemi a sake sunansa ya ce akwai bukatar a ɗauki mataki akan iran dangane da waɗannan hare-hare sai dai maganar da suka yi ta karshe da firayim minista benjamin netanyahu a taron asabar shugaban amurka joe biden ya fito karar ya faɗa masa cewa akwai bukatar a yi taka tsantsan a kuma bi lamarin da dabara domin a kauce wa yaɗuwar rikici musamman idan aka yi la'akari da cewa hare-haren na iran ba su taɓuka komai ba jami'an isra'ila sun yi kememe sun ce lallai za su mai da martani sai dai an samu rabuwar kawuna a tsakanin mambobin majalisar da ke kula da al'amuran yaƙi a kasar kan lokaci da kuma yadda ya kamata a mai da martani dama dai iran ta sha alwashin mayar da martani bayan wani harin da ake zargin isra'ila ce ta kai a ofishin jakadancinta da ke siriya a ranar 1 ga watan afrilu wanda ya halaka mutum bakwai ciki har da wasu manyan kwamandojin ƙasar biyu isra'ila dai bata tabbatar ko musanta kai harin ba a gefe guda kuma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi allah wadai da har-haren jirage mara matuka da iran din ta kai kan isra'ila yana mai cewa ya zama wajibi duniya ta haɗa kai ta dakile haɗin kan rasha da iran duba da yadda suke yaɗa abin da ya kira ayyukan ta'addanci cikin sakon da ya wallafa a shafin x zelensky ya kara da cewa waɗannan hare-hare suna barazana ga ɗaukacin yankin kasar sudan ta cika shekara ɗaya cif da fadawa kangin yaƙi waɗanda wanda ake yi tsakanin dakarun ƙasar da sojoji na musamman da ƙasar ta kafa a baya yakin da ya barke tsakanin isra'ila da hamas a yankin gaza ne ya disar da rikicin na sudan wanda ya halaka ɗaruruwan mutane masu ayyukan agaji sun yi gargaɗin cewa ƙasar na gab da fadawa kangin matsananciyar yunwa masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗa tabarman shirinmu na yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawai da ya shirya ya bada umarni ta injiniyan mu na yanzu azubair ni aisha mu'azu nake cewa ku ni lafiya masala.